inda muke karanta muku littafin kisan mummuke wallafar Hadiza da yauta. Sai da ta feshe ɗakin da turaruka kala-kala sannan ta tuɓe kayan jikinta ta kai ban ɗaki ta yi ta sakar musu ruwa ita ma ta dirje jikinta sosai. Sai da ta gamsu da babu ɗigon ƙamshin a jikinta sannan ta ɗora alwala ta zo ta shimfiɗa sallaya ta yi ta jero salloli wata bayan wata ranar anan ta kwana tana kaiwa ubangiji kokanta sai Gabda asuba ta samu wannan nauyin bacci ya yi awon gaba da ita da salati ta farka misalin karfe bakwai na safiya saboda ko sallar asuba ba ta samu ta yi ba A gurguje ta yi sallah, sannan ta ɓata lokaci wurin lazimi da kaiwa Allah kokanta. Ta yi addu'a sosai wadda ta gamsu a ranta cewa Allah zai kawo mata sauƙi cikin al'amarinta. Dalilin da ya sa ta samu ƙarfin jikinta kenan, ta miƙe ta darji jikinta sosai. sosai lungu da sako. Sanin ta shirya cikin simple makeup kamar yadda ta saba yi saboda dama can ita ba gwanar kwalliya ba ce. Ta saka doguwar rigar jallabiya pink mai adon stone tun daga saman rigar har ƙasa da gefe da gefen ɗan kwalinta sai ƙyalle suke yi. Ta shafa turare sosai a jikinta sannan ta ƙara ƙamsashe ɗakin da kalolin turarrukanta saboda su ƙara kore mata shegen turaren zi mai baƙin naci da tuno mata damuwar take ƙoƙarin ta danne a zuciyarta. Buɗe ɗakin ta yi ta fito falon ta zauna tana rarraba idanuwa da tunanin abin da za ta yi a lokacin. Karab idanuwanta suka sauka a saman dainin da ke jere da kuloli wanda suka tabbatar mata da cewa hajiya ce ta aiko da su. Ta miƙe jiki a sanyaye ta nufi wurin tana bubuɗe kulolin ɗaya bayan ɗaya tana murmushi cike da ƙaunar hajiya a ranta. Sannan ta rufe ta nufi ɗakinsa don dama can ta san ta kan gidan tun kafin ta zo. Tsayawa ta ya bakin ƙofar tana wasafa yadda za ta yi masa magana idan ya buɗe ɗakin, don hararanta duk da ba ta son zaman auren amma kuma ba za ta iya wofantar da shi ba balle abin da zai taɓa lafiyarsa. Ta fara ƙwanƙwasa ɗakin a hankali kamar wasa ta murda kofar ta ji ta a buɗe. Sai da ta gayyato nutsuwa sanin ta shiga ɗakin da guntuwar sallamar ta makale a bakinta. Sai dai idan ta bai kai ko ina ba sai akan wayarsa da ke ta haske alamun kiran da ake yi masa tana silent Da sanyin jiki ta ƙaraso ta zauna a gefen gadon, ta yi tagumi saboda ba ta da niyyar kallon wayar, balle har ta kai ga ɗagawa. Tsohon mintuna tana zaune tana sauraron motsinsa a ban ɗakin. Gefe ɗaya kuma wayarsa tana ci gaba da haskenta, saboda baƙin naci ya hana a haƙura a dakatar da kiran kamar yadda aka ƙi ɗaga kiran ko ɗaya. Haushi ya sa ta janyo wayar da nufin saka ta a flight mode, kawai idan ta ya kai kan sabon saƙon da ke jikin wayar. inda a take yanke jikinta ya hau tsuma gumi ya shiga tsatsafo mata ta kowace kusufar gashin da ke jikinta ta shiga maimaita abin da ta fara gani a saman sakon kamar haka I love you so much my kati, jarumin maza babu shiri ta jefar da wayar a kan gado ta fice daga ɗakin da gudu tana kuka wanda ya yi daidai da fitowarsa daga ban ɗakin yana tsane jikinsa da ƙaramin towel Kuka take yi sosai a ɗakinta har ya gama shirinsa ya fito ya tarar da ita a cikin ɗakin bata daina ba. Zama ya ya gefen gadon cikin matsananciyar damuwa ya fara yunƙurin ɗago ta ta buge masa hannu. Fuskarsa a sake ya ce da ita, wannan rikici na ke na rasa me ya janyo min shi a lokacin da na fi buƙatar nutsuwa. Zo in ji wane ne ya taɓa min matata. Da sauri ta ture hannunsa tare da zame jikinta ta koma ƙarshen gado, ta dunkule tana ta kukanta. Bai ji haushi ba, ya hau kan gadon ya janyo ta, tana ta tarjiya, ya fara bubbuga mata bayanta tana ta zullo. Garin da gaske ba zai kyale ta ba, ya sa ta fara ture shi tana faɗin, "Ka daina taɓa min jikina." Yana murmushi ya ce, "To, ni fa mijinki ne, ko so kike ki mayar da ni angon bogi?" Babu wani miji, ka je can wurinta ku yi ƙazantar da kuka saba yi. abinda ta faɗa kenan tana ƙoƙarin sauka daga kan gadon cike da ƙunar zuciya. Ya yi hanzarin rikota, ya janyo ta da ƙarfi, ta faɗo jikinsa tana ta ƙunƙuni tana faman ture shi. Kasancewar gaba ɗaya a jikinsa ta shige ya sa bata samu damar raba kanta da jikin nasa ba. Idansa a kanta cike da matsanancin mamaki, cikin sanyin jiki ya ce da ita, me kike nufi da abin da kika faɗa? Ta cure fuska ta ce, To sake na alhaji idan har ka shirya jin abin da nake nufi da gaske, amma ka sani wannan taɓa jikin nawa da kake yi ba na son sa gaskiya, saboda ban san iya mata nawa kake taɓawa da hannuwa wannan naka ba, don ita zai na riga da na gama sanin gaba ɗaya ka mallaka mata komai. Ta yi saurin yin shiru saboda yanayin fuskarsa da ta gani, musamman mamakin zantukanta da ke kwance a fuskar tashi. A dalilin haushin da ya ji akan ta ya fito ƙarara har ya saka shi jin wani kalar ɓacin rai na daban a cikin ransa, sai da ya barta ta gyara zamanta da kyau, sannan ya ce da ita, kin ce na mallaka mata komai, shin me kike nufi da waɗannan maganganun naki? Ba ɓata lokaci ta ƙara tsoke fuskarta sanin ta ce da shi, Jiya kafin ka dawo gida an turo min sako ana sanar da ni cewa kana wurin zai kuna abin da kuka saba. Abin mamaki na da ƙarin baƙin ciki wai kuma ka dawo min da matsiyacin ƙazamin turarenta mai saka ni tashin zuciya wanda shi ne ya ƙara tabbatar min da cewa da gaske kun aikata abin da aka sanar da ni ɗin. Shin me yasa ka aure ni bayan ka san da sanin tana baka fiye da abin da ni zan baka? Me yasa ka zaɓi ka kawo ni gidanka ka killace ni bayan kana da wadda tafi ni a waje mai saka ka farin ciki kuma mai ɗauke nauyin dukkan buƙatunka? Please ka sake ni don Allah. Tun kafin ka karyar min da ‘yanci na na mace, shiru ne ya ratsa tsakanin maganganunta sai numfashinsu da ke ta safa da marwa a tsakanin zuciyoyinsu, sai da ya numfasa sannan ya ƙara sauke ajiyar zuciya ya ce, mu ga saƙon da kika ce an turo miki. Ta miƙe ta ɗauko wayarta da ke kan madubi, ta buɗe saƙon ta miƙa masa wayar sannan ta koma nesa da shi ta zauna. Mun tuna a tsakani ya gama nazarin saƙon sannan ya ɗauki lambar da aka turo saƙon da ita ya yi saving a wayarsa. Sai da ya yi shiru na ɗan lokaci sannan ya sake cewa Shi kenan ƙorafinki ko akwai wani bayan wannan. Sai da ta yi masa wani kallo sannan ta murguɗa baki ta ce, Dukkan abin da zan yi korafi a kai ba zai wuce ka da ita ba, don ko saƙon da na gani an turo a wayar ka shi ma na jaddada abin da kuka aikata ne a daren jiya ne kai da ita to me yayi saura kuma bayan ni da kaina na ga komai tun kafin zuwan wannan lokacin Ta kare maganar cike da ƙunar rai sannan ta miƙe za ta fice daga ɗakin. Yana ƙoƙarin dakatar da ita ne wayarsa da ke gaban aljihunsa ta fara haske ya mayar da hankalinsa a kanta. Har ta fice bai sani ba, da sauri ya fito da ita aljihunsa ya ɗauka saboda ganin alhajinsa ne da kansa. Ya miƙe ya fito daga ɗakin zuciyarsa a cinkushe da damuwa. Duk da ya hango ta a wurin dainin hakan bai sa ya nufi wurin ba. Kai tsaye ɗakinsa ya shige. Mintuna tsakanin ya fito ya nufi hanyar fita falon duka. Saboda tashin hankalin kiran da dadi ke yi masa ya saka shi ɗimaucewa don ya san kiran nasa ba zai wuce zancen ziba. Yana ƙoƙarin ficewa ta biyo shi tana faɗin, kai breakfast ɗin kafin ka je idan har ba a matsayi take da son ganin ka ba. Ba ci, shi ne abin da ya faɗa sannan ya fice abin sa. cike da ɓacin rai. Haushi ya sa ta dawo ta zauna kan kujerar falon ta sake fashewa da wani sabon kuka, saboda zuciyarta da tunaninta duka sun bata cewa zai ce ta kira shi a waya. Shi ya sa yake ta sauri ya fita ya same ta. Tuki kawai yake yi yana goge gomin da ke jika masa fuska saboda baƙin ciki da haushin zi da kuma muguwar tsanar da ya yi mata a cikin ransa. Don ko ba a sanar da shi ba, ya san cewa ita ce take turo wa Ifti saƙon ƙarya akan sun yi tarayya tare a daren jiya. Domin ita ce macen da yake da yaƙinin cewa za ta iya ƙulla masa gadar zare ta hana shi zaman lafiya da iyalinsa, sosai ya yi farin ciki da hakan saboda ya nuna wa dadi shaidar rashin mutuncinta. ko da zai gamsu a fasa zancen auren kai tsaye ya kira ifta a waya da ya ji bata ɗauka ba ya tura mata sako kan cewa ta yi masa resending text ɗin nan da aka turo mata da sassarfa ya isa falon dadi bayan ya yi fakin ɗan motarsa a harabar gidan har ƙasa ya durƙusa ya gayar da shi sannan ya ɗago ya nufi gaban hajiya ba tare da ya bari sun haɗa ido ba ya gayar da ita amma ta yi banza da shi kamar bata ji ba Jiki babu kuzari ya samu wuri a ƙasan kafet ya zauna, zuciyarsa sai da kan lugure take yi. Hajiya ta miƙe ta fice daga falon fuskarta a haɗe saboda musayar yawun da suka gama yi da dadi a kan zancen. Tare da kaicin halin banza da take ganin katibi yana yi a ƙoƙarinsa na watsar da tarbiyyar da suka yi masa. Mintuna tsakani dadi ya gyara murya ya ce, "Zancen yarinyar ta zo gidan nan ne ya sa na kira ka saboda hukuncin da na yanke ya janyo rikici tsakanina da Hajiya don ta nuna min rashin amincewarta akan al'amarin amma ni hakan ba zai sa na fasa aiwatar da ƙudurina ba saboda na riga da na yanke hukuncin aurenka da yarinyar kuma ba zan fasa ba don wani dalili tunda kai ne ka janyo dukkan abin da ya faru kuma baka isa ka zubar min da mutunci a idanun mutanen da suke ganin girma na ba saboda idan baka sani baka sani yanzu muddin ba a shawo kan matsalar nan ba to daga mu har kai kimar mu za ta tabi ne akan wannan matsalar Wallahi dadi yarinyar nan ba ta da wata nutsuwa kuma ba macen gidan girma ba ce tun asalinsu. Saboda ko da na santa a haka na tarar da ita Ni azalce kawai ta haɗa ni da ita da tsautsayi, abin da katibi ya faɗa kenan cikin tsananin ruɗu da firgita saboda ya samu saɓacewa zancen. Shiru ne ya ratsa tsakani sannan dadi ya gyara zamansa ya sake cewa da shi, babban dalilin da ya sa na kira ka saboda ka sanar da ni tantagaryar abin da ke tsakaninka da ita. Akwai yiwuwar mu yi bincike kafin mu tsaye akan maganar iyaye su shiga a tabbatar da komai kafin zuwan lokacin. Baɓata lokaci katibi ya yi masa bayanin duk rashin zuciya da nacin da take yi masa. Sannan ya gangaro kan sharin da ta ƙulla masa na sace shi har ta yi nasarar yi masa bidiyo da hotunan da ta nuna masa. Sannan ya sanar da shi rashin hankalin da ta je ta yi a wurin Friends Day har da sakonnin da ta tura musu ita da iftisar ya fiddo wayarsa ya nuna wa dadin a ƙoƙarinsa na sanya gasgata zancen bayan ya gama ganin komai ne ya ce bari ma ya kira ta ya ji abin da za ta faɗa da bakinta saboda ya yanke musu hukunci daidai da abin da za ta faɗa kamar kojira take yana kira ta cafke cike da tsantsar farin ciki ta fara faɗin dama na san za ka neme ni saboda ba za ka iya haƙuri da ni ba don kayi amarya Yi mun shiru shashasha, ni ba a kan haka na kira ki ba, don kin fi kowa sanin babu abin da zai sani zuwa wurin ki, ko a baya ma balle yanzu da nake da aure na. Abin da ya faɗa mata kenan a harzike, jike da burin ita ma ya harzika ta ta mayar masa da raddi asirin ta ya tono. Sai dai kamar a gaban dadin take ko ta san gem ɗin da yake ƙoƙarin buga mata sai ta fashe da kuka tana faɗin Da na san cin amanar da za ka yi min kenan wallahi da ban aminta da kai ba, tunda har za ka iya jefar da ni ka je ka yi aurenka, ka bar ni lokacin da nake tsantsar buƙatar ka. Duk halin da nake ciki, ai kai ne ka koya min saboda ka hana ni kula kowa, amma shi ne ka zagaye ka je ka yi aurenka, ka bar ni bayan ka san ba da lokacin kowa sai naka. To ka sani na barka da Allah, amma kuma ka kwana da shirin cewa zan ban bankaɗe labulan ka duka a yanar gizo, matuƙar kai gangancin bijirewa aure na da dadin ka yake so ya haɗa mu. Saboda yanzu idan baka aure ni ba, babu wani namiji da zai aure ni, kuma in yi daraja a idanuwansa. Wallahi ka cuce ni kati, sai Allah ya saka min. akan irin cin amanar da ka yi wa tarayyar mu ta fashe da kuka iya karfanta kit ya kashe wayar saboda ta takaici da bakin cikin makircin da zai take hada masa kusufa kusufa kamar wadda take bibiyarsa tana sanin komai da abin da ya shafe shi Kallon da dadi yake yi masa ne ya sa shi sauran faɗin wallahi dadi yarinyar nan baƙar makira ce Komai da gangan take yin sa don ka yarda da ita, murmushin manya kawai dadi ya yi sannan ya ce da shi, ka dai ji tsoron Allah a komai naka mahafuz, yanzu idan ka ce wani ya yi mata irin haka za ka ji daɗi, babu shirya girgiza kai cikin matuwar jiki da mareraita. Dadi ya sake faɗin cewa, to abin da baka so ya faru a kanka ko wani naka kada ka yi fatansa. kada ka yi fatansa ga kowa balle har ka jalin zamun tafiyar shiru kawai kaci biyar yana cizon haƙoransa saboda turarin zafin da yake ji yana fitowa a cikin ƙirjinsa shiru ne ya ratsa tsakani kafin dadi ya sake cewa kamar yadda ka ce na yanke hukunci daidai da kalaman da za ta faɗa to na yanke hukuncin nema maka aurenta saboda a rage maka girman zunubin da ke kanka yana ɗawainiya da rayuwarka don shi haƙƙi musiba ne kamar yadda zina take a bar ƙyama ga kowane musulmin kirki sai dai kafin nan ka yi tuba ga Allah irin tuban da ba za ka taɓa komawa ba insha Allah za ka ji daɗin rayuwarka matuƙar aka sauke maka nauyinta da ke kanka tashi ka je Allah ya baka zaman lafiya da iyalanka kuma ya sa ka yi adalci a zaman da za ka yi tsakanin matan naka guda biyu. Tsawon minti biyar da bashi umarnin ya tafi, amma ko motsin kirki ya kasa yi balle a je ga zancen tashi. Idan dadi a kansa yana ƙara nazartar yanayinsa tsawon mintuna sannan ya gyaran murya ya ce da shi sai ka yi haƙuri da ƙaddara kuma sai ka rungumi dukkan abin da za ta zo maka da shi don sau da yawa mutum bai san ta inda alkhairinsa yake ba har sai tafiya ta miƙa kuma aurenta shi ne babban rufin asirinka da namu a kan martabar gidan nan da kake ƙoƙarin zubarwa ta sanadinta jiki babu kuzari katibi ya miƙe ba tare ya ce da shi komai ba ya fice daga falon zuwa cikin gida Sai gaisawa yake da wasu ‘yan uwansu na wasu garuruwa da suke ta shirin tafiya cikin sakin fuska. Bayan sun gama gaisawa ya nufi ɗakin hajiya kai tsaye ba ta nan. Motsinta da ya ji a kicin ya sa ya nufi kicin ɗin saboda sanin da ya yi mata na ma'abociyar girki. Dalilin da ya sa ba ta zama sai an yi mata kenan, ita take shiga kicin da kanta don ta iya girkinta, iyakacin ‘yan aikinta su taimaka mata da wasu abubuwa. Sai da ya gaisa da ‘yan aikinta Da ganinsa ya sa suka fice, sannan ya sake yi mata sabuwar sallama cikin ɗarɗar, sai dai bayan sallamarsa da ta amsa ko kallonsa ba ta yi ba. Balle ya samu ta bar motsa miyarta da take yi ta fuskance shi, cikin muryar damuwa ya ce da ita, wurinki na zo hajiyarmu, ka ɓace wa idanuna tun kafin ka janyo na kwaɗa maka mari ban tantance ba. Tun da kai ka zama abin da ka zama, wa'azi ko nasiha ba za su shiga kunnuwanka ba balle ka yi aiki da su. Abin da ta faɗa kenan cikin haɗe fuska saboda takaicin auren zai da dadi yana ce a kan cewa dole sai an yi shi. Duk da ɓata lokacin da ta yi tana nusar da shi makircin zai da halinta na tumasanci, amma hakan bai sa ya janye ƙudurinsa ba. Katibin ya gyara tsayuwarsa sannan ya sauke ajiyar zuciya ya ce da ita, Wallahi hajiya, yarinyar nan ba ƙaramar shaiɗaniya ba ce, ai duk abin da ta yi kai ne ka janyo shi da hannunka, don da a ce baka sakar mata ƙofar shiga rayuwarka ba, Da tuni ta kama gabanta idan ta gaji da dako, amma yanzu ka riga da ka ɓata komai tun da ka yi sake har kuka zo wannan mataki. Don haka bana buƙatar jin komai daga bakinka. Ka je ku yi dukkan abin da kuke so kai da mahaifinka, amma ka sani babu hannuna a cikin aurenka. Kuma ban ce a saka ni ba idan an tashi. Ta ƙare faɗin maganganunta a kufule, sannan ta sauke mirata ta kashe gas ɗin, ta goge warin da ta ɓata ta fice daga kicin ɗin cikin takun ta nuna tsantsar ɓacin rai. Bai yi ƙasa a gwiwa ba ya biyo bayan ta jirina kwasarsa yana cewa don Allah ki yi haƙuri hajiya ki yafe min. Kai ne da haƙuri ai don kai za ka zauna da mata guda biyu ba ni ba. A ƙoƙarinsa na son basar da zancen ya ce da ita ce nake so hajiya ta. Ko ‘yan aikinki ba su dafa min ba, ba shiri ta waigo cike da mamaki a fuskarta irin ta tsakiyar nasa ta ce da shi. Ina jin ai kana da mata ko? To ka je ta dafa maka dukkan abin da kake so, amma daga ni har su babu wanda zai yi maka wannan bautar. har ta yi gaba ta juyo tana faɗin kenan duk abin breakfast ɗin da muka ɓata lokaci muka shirya muku na sa tun sassafe aka kai muku baka ci komai ba haka ka fito daga gida don ka nuna mana iyakar mu kasancewar bai san abin da zai ce da ita ba ya fara sosa bayan ƙiyarsa ya ce a'a hajiya yarinyar ce ta ƙi wallahi sai kin ƙara yi mata faɗan aure Don ba ta san komai ba sai rikici da tonon abin da ke ɓata rayuwa, ga shi kai kuma baka san yadda ake rarrashin matar aurenka ba ko, yayi saurin rufe bakinsa saboda gudun maganar ta yi tsawo. Ta sake rufe shi da wani sabon faɗan da zai ƙara lalata damar da ya samu. Don ko ba ta sanar da shi ba ya gano kamar ta fara rage zafin ta a ɓangarensa a kan matsalarsa da zi, saboda ta fahimci wace ce ita da kalolin rashin mutuncin da ta tsara don kawai ta cimma burinta na wargaza masa zaman lafiya da iyalinsa. Ya yi hanzarin faɗin don Allah ki yi haƙuri hajiyarmu. Su ɗan dafa min kaɗan zan sha ba da yawa ba. Hararar da ta wullo masa ne ya sa ya datse bakinsa ya yi gaba ya bi bayanta yana ƙunshe dariyarsa. Suka koma kicin ɗin tana yi masa kashedi da gargaɗin kada ya sake zuwa neman komai cikin gidan nan. Har ta gama dafa masa ti ɗin ta miƙa masa tana mita, amma bai ce da ita komai ba. Bayan ya sha ti ɗin ne ya yi sallama da ita ya fice daga gidan gaba ɗaya. Hajiya kam da sauri ta danna wa ifti kira ranta a matuƙar ɓace, amma har ta katse bata ɗauka ba, bata gaji ba ta sake kira, sai a na uku sannan ta ɗauka tana ajiyar kuka. Ba ɓata lokaci ta rufe ta da faɗa tana cewa, me kike son mayar da kanki ne a gidan aurenki da rayuwarki da ta mijinki, to wallahi ki buɗe kunnuwanki da kyau, ki ji farar gaskiyar da zan sanar da ke, don muddin baki sauke komai kika rungumi abin da kike gani ba, za ki yi wa kanki illa da kanki tun tashin farko, me yasa kika kasa gano yanzu mijinki kulawarki ya fi bukata akan komai? Ko kin manta wadda ke na nike da shi ne tana ƙoƙarin yaƙar ku ta kowace fuska, to ki ji ki ƙara ji, ki ajiye komai da kike ganin yayi miki, ki nuna masa komai ya wuce, har ki ƙara samun wata sabuwar ƙima a idanuwansa bayan matsayin da kika san kina da shi a wurinsa kafin aure idan kuma kika tsaya sokwanci da tunano abin da ya wuce Wankin hula zai kai ki dare ba tare da kin tantance ba. Kukan da ta ji ifti ta fashe da shi ne yasa ta yi shirin dole tana sauraron ta. Sai da ta rage kukan nata dan kanta sannan cikin shashekar kuka ta ce da ita har yanzu suna tare da juna hajiya. Ko yanzu da ya fita ita ce ta kira shi yana wurin ta suna iskancin su. Dariya ce ta so cewa hajiyar don ta fahimci ba komai yake damun yar tata ba face tsananin kishin kataban amma a fili ta haɗe fuska ta ce da ita yanzu nan ya bar gidan nan saboda dadin ku ne ya kira shi akan ya zo yana neman sa. Saboda haka ina baki shawara, ki cire zargin komai a ranki. Dangane da abin da ya shafi mata, ki sa wa zuciyarki naki ne ke ke kaɗai bai da kowa sai ke kuma a wurinki kawai zai ji sanyi sannan ki ci gaba da yi masa addu'a akan Allah ya kare shi daga sharrinta kuma komai kika gani ko kika ji ki rufe idanuwanki ki kulle kunnuwanki saboda za a iya yin komai don a bata muku zaman lafiyar aurenku da kin yi hakan kin gama da wannan matsalar kuma insha Allah kuma babu wani tarnaki da zai sake shiga cikin gabanki balle ki ci karo da shi a bisa kuskure saboda wannan makirar da kike gani ta fi ki sanin hanyoyin makircin da za ta samo kansa a bagas idan kika yi masa rikon sakainar kashi don haka dole ne ki zage damtse ki tarairayi mijinki kuma ki bashi kulawar da bai isa ya daga ido ya hango wata ba balle ita da ba ta da wani mutunci a idansa don kin fita komai a wurinsa tun kina gida ma balle yanzu da kike matsayin matarsa ki yi haƙuri kin ji ifta ta ɗaga kai kamar tana ganin ta sannan ta share hawayenta ta ce na gode hajiya ta yi hanzarin faɗin ki fara gode wa kanki idan kin yi abin da na ce don ke ce za ki ga alfanun abin ko ba na duniya ki yi haƙuri a duk lokacin da kika ji damuwa a ranki ki yi ta lazumtar hasbunallahu wa ni'mal wakil insha Allah za ta wanke miki damuwarki har ma ta saukar miki da nutsuwa kin ji Allah ya yi muku albarka albarka ya ƙara muku zaman lafiya da fahimtar juna. Kuma ya kawar da idanun maƙiya a kanku, ya hana su ganin yadda suke so a kanku. Amin amin ne abin da ifti take ta maimaitawa a bakinta, saboda ta gamsu da zamtukan hajiyar tasu don sun buɗe mata wata ƙofar take hangenta a rufe. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi, to kar mu bari shirin ga yauce mu muradin zuciya na yau. muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai tukunan